muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan safiya ta laraba goma sha tara da watan eh, zulqaida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma daidai da shida ga watan mayu miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sarkwato domin ci gaba da karatun da tafsirin alkur'ani mai girma na sati-sati a cikin littafin zubdatu tsiyayi ta'awi fi ma'amin tanzi a cikin ci gaba da karatun mana cikin suratun bakara za mu tashi ayata biyar kamar ayata goma sha hudu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 mutanen munafukai da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani cikin wannan tura ta Baqara Allah ce wai za idza laqul ladina amanu idan munafukai suka haɗu da mu'minai su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qalu sai su ce musu amanna mu ma mun yi imani kamar yadda kuka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wa idza khalu ila shayatinihim amma idan suka kadaita suka rabu da mu'minai suka koma su kadai su munafikan suka zan su kadai ne ba su tare da mu'minai suka koma wurin shugabanninsu qalu sai su ce wa shugabannin nan nasu kowayen gidansu ina ma'akum muna nan tare da ku a cikin zinahici da kuma kafinci da kuma sun aro ta musulunci inda ma na hannun mustazibu ce wanda muke wa mummune cewa mu ma mun imani tare da su an izgiri ne muke musu ba da gaske muke waɗe musu cewa mun yi imanin ba saboda haka ku kwantar da hankalinku muna nan tare da ku mun san cewa kun ji cewa mun faɗa ma mu'minai cewa mu ma mun imani tare da su hankalin ku ya tashi za ku ga cewa mun rabu da ku kenan to a'a muna nan tare da ku daram ɗabi'ar munafukai kenan su je inda musulmai su ce musu muna nan tare da gomin imani su koma wurin kafirai yahudu da mashirkai su ce muna nan tare da ku to da wa suke tare da ne suke tare ko ko da kafirancin ne suke tare ba san inda suke ba shi yasa Allah ya siffanta su da cewa mazabzabi na bai na zalik masu kai kawo ne tsakanin mu'minai da kuma kafirai la ilaha ula'i wa la ilaha ula su ba su tare da mu'minai ko ba su tare da kafirai to ina ne makomansu Allah mana sauki da irin wannan ɗabi'a Allah ce to Allahu yastahzi'u bihim irgilin nan da suke wa mu'minai a nan duniya to Allah zai saka musu da irgilin nan da suke yi a ranar lahira waya mudduhum kuma zai tsawaita musu rayuwa ya musu jinkiri fi nihim a cikin ƙetare iyaka da suke a cikin kafirci ya mahuna sai su ta kai kawo a kowane lokaci su ba su can su ba su nan koyon haka suke ba su zauna ba balle su huta bukatar su kuma ba ta biya ta ganin cewa musulunci nan ya roshe ba balle su huta dama bukatar suke nan saboda haka koyon cikin wahalar suke Allah ce ula'i wa'incan munafukai din nan allazina tarawu dalalata bil huda sune waɗanda suka doki shari'a suka je suka sai bata Allah ya aiko musu da musulunci sun ce ya Allah mun karɓi musuluncin sai suka ɗauki musuluncin da suka karɓa suka je suka sai kafirci saboda haka yau muna hikai su munafiki kuma ga aƙida ta ne saboda haka bayan suna muminai sun koma kafirai Allah ce fa ma hajji jarumkun kasuwancin nan da suka yi na daukan imani su sai kafirci fa ma hajji wannan kasuwancin bai riba ba Ban hasara an kai wa ma kanu muhtadi kuma ba su zamo daga cikin shiryayyu a cikin wannan kasuwancin da suka yi ba babu shakka wanda ya ɗauki imani ya sayar da imani ya so ɓata ya yi babban hasara a cikin kasuwancin da ya yi ce ake ɗauka a so imani sai a ce mutum ya yi riba ga kasuwancin ya ɗauki ɓata ya sayi imani saboda ka yau mu'minin yake maimakon kafiri amma wanda yake mumini ne ya ɗauki mu imanin nan ya sayar ya sai kafirci to lalle ya yi babban hasara a cikin kasuwanci Allah ya muna tsari da hasara a cikin kasuwanci kasuwancin kuɗi idan mutum ya hasara yana jin ciwo ya ta tunani daga ina ne wannan hasara ta fito yaya zai iya gyara gobe kuma ba zai hasara ba to da ba zai hasaran imani babban hasara ke nan da babu hasarar da ta kai hasarar imani don hasarar imani hasara ce ta har abada amma hasarar dukiya kasuwanci wani hasara ce ta ɗan lokaci Allah ya ce masalahun مثلهم كمثل الذي فلما waɗannan munafukan siffar su a cikin minahinci Allah ce ka matsalil ƙaumi kamar misalin wasu mutane ne allazi sauka da naran waɗanda suka haka wuta suna cikin duhu suka ce ya jama mu haka wuta idan muka haka wuta za mu ga duk abin da a kusa da mu sannan sanyin da muke ji kuma sai mu raɓa ga wutan ga mu ji dumi-dumi Allah ce falon ma a zo'atin naru ma haulahu lokacin da wutan ga ta ga duk abin da ke genin shi wanda ya sauka sanyin da yake ji kuma ya tsere mai ya koma yana jin jiki ne garau duk kwaron da zai taso mai daga wani wuri nesa yana hange ne kami ya iso gare shi ya ɗauki mataki gare shi ko kuma ji tsere sannan kuma babu sanyi to yana cikin haka ya aminta shine misalin imanin da su munafukai suka yi da aka zo da sako daga hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maza maza sai suka ce to mun karba a da can cikin bata suke cikin duhu duhun kafircin da suke ciki sai gaba ɗaya wannan duhu ya yayi fargaban da suke ciki game da lahira yaya za a kwashe ana a lahira ko ba a zuwa in an tahi yaya za a kwashe sai wannan fargabar ɗebe musu don an ba su tabbaci matuƙar suna bisa saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to a ranar lahira suka tsira ana bisa haka nan zahaba bin ciwon gade hasa wutar ga yana cikin aminci sai ga cewa wata ta ɗauki kamar wutar nefa ana cikin duhu aka ce kunna mana wuta an kunna wuta sai a ga wuri ko ina haske tab ga haske ana gani ana cikin aminci sannan kuma babu ɗari kuma sai aka ji nefa ta ɗauke wuta ɗus a wannan lokacin yaya mutum zai tsinci kai ne a ciki irin yadda munafukai suka tsinci kanunsu kenan Allah ce suna cikin wannan hasken nan na imani zaba Allah bin nurihim sai Allah tafiyar da wannan hasken ta hanyar su ɗauki wannan imani su je su kafirci wanda na tahun fi zulumar sai Allah ba su cikin dubbai la yubsiruna ba su ganin ko da hunan hannuwansu ma ba su gani a lokacin za su fi zama cikin tsoro bisa gama lokacin da ko wutan ba ba su hasa ba idan mutum na cikin duhu ya riga ɗan saba da duhun yana ɗan dumuni haka cikin duhun nan to ya fi mai sauƙi bisa ga ce a kunne wuta an ga haske da ɗauke wutan nan zai ga kamar nan an lillinka nan ne kamar ba yadda yake da ada ba saboda hasken da ya gani saboda haka waɗannan mumin munafukai yadda Allah subhanahu wa ta'ala misalin ne ba da ke nan game da su mutum da ke cikin haske ya dubu ya kunna wuta ya ga haske ya aminta da duk wani abin tsoro sa'annan kuma yana jin sanyi ya kare jiki ga wuta sanyin ga ya ɗebe ya koma cikin aminci babu tsoro babu sanyi kwatsam sai wutar nan gaba ɗaya ta ɗauki zai samu kai cikin tsoro fiye da yadda inda a gida don ganin yake cikin dukkan nan da yake ga wani ƙwaro nan zai haɗiye shi ga maciji zai taso mai ga abu kaza zai taso mai haka zai tara yanayi to haka nan munafukai suke ciki Allah ce su nan munafukai sun mun kurame ne daga abin sun mun baye ne daga barin faɗin gaskiyar da suka gani daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce gaskiya ne fa zo da shi su su ce a a ta ba gaskiya ba gaskiya ya ba su faɗin cewa ya zo da gaskiyar Allah ce umar bukumun sannan kuma eh, eh, sunmun kurame ne ba su sauraren gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saurare na karba sannan kuma bukumin bai baye ne ba su faɗin gaskiyar da suka gani daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da suka nemi daga cikin mu'jizozi da suke da bukata na annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi musu idan ya yi musu wannan to za su yi imani annabi ya ce musu menene kuke da bukata suka ce ga wata can sama son muka yi watan nan ki tsage rabi ya koma can rabi ya koma can mu tabbatar da cewa lalle manzo kake aikace kake daga wurin Allah daga wannan lokaci za mu yi imani Allah subhanahu wa Ta'ala ya ji abin da suka nema nan take cikin dare sai Allah ya sa watan nan ya tsage suna da dutse nan wurin safa da ake ce ma dutsen abin ubai rabin wata ya koma gejen dutse guda rabin wata koma gejen dutse guda suka ce kaunar iduna muhammadu ya yi mana ba gaskiya ta ba aka kwan ko da sahiya ta waye da ƙauye sai ga mutane suna ta tururuwa zuwa cikin garin makka su zo wai su tambaya jiya da dare fa sun ga wani abin ban mamaki sun ga wata ya tsage Rabi ya koma can Rabi ya koma can ko su ma cikin makka sun gani haka nan yadda mutane ke zuwa cikin birni suna tambaya sai ka hairan da suka ce maza a koma wajen gari duk wani wanda ya taso zuwa irin ga tambaya a mai sai a ce kauda ido na an kai ba gaskiya ta ba suka hana a zo cikin birni a zo a yi tambaya bale a gane gaskiyar sun da an gane gaskiya to imani za a yi saboda haka ba su ma son a gane ba su son a ji in an ji kuma to kada ma a faɗi Tabiya wanda da munafukai kenan Allah ce umyun sannan ga kuma kaji ne idan an ce ga mujiza ko dibawa ba su yi idan kuma sun diban kuma to za su samu ƙaryen da suka laka ba mu wannan mujiza don dai kada magoya bayan su gane gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su imani da shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko Jibrilu ya zo ya tafi da shi a bashi sallah aka zo cikin makka cikin gida ne jibril ya sa shi gaba ya kawo shi masallaci jibril ya tsaga zuciya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko kundin zuciya ta ya tsage ya ɗebo ruwan zanzam ya zo ya wanke zuciyar takkakar ya mai da zuciyar ya mai da gabanai cikin wannan daren ya mai da gabanai ɗunke kadai ya kama shi zuwa sama sai da suka je baitul muqaddas miliyan wata guda ‘yan kasuwa ke yi daga mata zuwa baitul muqaddas ƙasar sham sai da suka zo wurin bisa buraka wata dabba da ake ce ma buraka in ta cire iya iyakar ganin ta take azakawa suka ɗarme buraka nan jibril ya ce to maza mutane suka taka suka shiga cikin masallacin baitul muqaddas alhali annabi bai taba zuwa ba ya gwada mai duk abin da ke ciki sannan suka hito suka kama hanya zuwa sama wani Allah subhanahu wa ta'ala sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sai da aka hulka sama ta bakwai aka kai wurin sigaratul muntaha magariyar dutsewa jibril ya ce muhammad ya ce na'am ya ce to ni iyaka ta annan ba taba wuce nan ba amma kai wuce zuwa wurin ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi kadai yana tafiya ina ne za shi bai san da zai sa gaba ba ya dai kama daina ta tafiya dai kawai Allah ya yi magana da shi Komai bai salloli guda hamsin cikin dare da yini ya dawo tare da jibrilu suka kamo hanya suka dawo sama ta bakwai suka zo sama ta shida annabi musa ya tambaye shi me an ka ba kai ce salloli an ka ni nawa Ya ce guda hamsin Ya ce to mutanen ka ba su iyawa Koma Allah ya rage ba ya koma Allah ya rage mai ya dawo annabi Musa ya tsaye sai ya an kai yace Allah ya rage mini goma sun goma arba'in yace mutanen ka ba su iyawa koma a rage ya ta komawa sai da aka rage suka dawo biyar sun ga da muke yi annabi Musa ya ce kai koma a rage ma mutanen ka ba su iyawa yace yanzu ka annabi Musa ina kunyan komawa da Allah ke rage min daga 60 har 50 har dawo biyar ya ce to shi kenan Allah ya kama muku ya ce amin yana ba da baya sai Allah ya kire shi ya ce ya muhammad ya ce na'am sallolin nan guda biyar duk salla guda duk kuka yi na ba kula da sallah goma saboda ka hamsin din nan na nan ga yin sallar aka rage amma ba ga lada ba kowar salla guda to an ba shi ladar sallah ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har goma annabi sallah da sallah ya dawo baitul muqaddas aka hawa burakan nan suka dawo maka cikin dare guda aka yi wannan tafiyar da maka zuwa bai baitul ta hiyar wata guda sannan da nan sama ta duniya zuwa saman gada muke hange tahiyar shekara ɗari biyar tsakanin kowace sama da kowace sama aka dawo za a shiga garin makka annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ce jibrilu ya ce na'am ya ce in na ce ma mutane na na yi irin wannan tahiyar cikin daren ga guda zuwa masallacin baitul muqaddas zuwa wurin Allah a dawo cikin daren na guda ba za su gaskata ne ba yake tahi abubakar na nan in kowa bai gaskata ba abubakar zai gaskata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin makka sahiya na yi ya ba su labari ga abin da ya faru da ni ga abin da ya faru ga abin da ya faru da ni kafirai suka ce tauwa ya dauko kuma wata tatsuniya nan da muke ce muku mai tatsuniya ne ku dauko wata tatsuniya tahiyar da muka cikin wata guda da nan zuwa baitul muqaddas cewa yi cikin dare guda ya wannan tahiyar ba wa ma tafiya kai ba har tafiya ma a dawo ko ba wani ɗaya tsaya ba har ya ta wani Allah wa ya dawo ba kun ta ji wasu ƙaryar kun ta ji wanda ya ta wani Allah a ba da ya kai ga abubakar suka ce kaji kaji abin da kuma mutumin ka kuma ya faro mana yau abubakar ya ce miya faru wacewa ya ya ta wani Allah yannan haɓaitul muƙaddas kuma da ne ce wurin Allah kuma ya dawo cikin daren ga abubakar ya ce shi shi ya faɗi da fi nai suka ce tabbas ko shi ya faɗi ya ce to haƙin shi ya faɗi to lalle ya yi ne ɗan ga ya ba bai faɗi ba ba mu tsare shi ba ne suka ce ta o kuma ka goyi baya ke nan ce kwarai ko na goyi baya suka ce to sai mun jaraba shi kuwa a'a za ku jaraba shi wa kawo annabi ya ajiye bainin jama'a don a kunyata shi suka ce muna ga iya ka muhammadu ka zo kai mana bayanin tafiyar ka ta kai ya tashi ya zo ya zauna cikin masallacin ƙaba suka ce mun san cewa baka san masallacin baitul da ba don baka taba zuwa ba mu da muka taba zuwa za mu yi maka tambayoyi abubuwan da ke ciki in ka ba mu amsa daidai mun san lalle cewa kafin ce ba babu damuwa ba abin da za ku tambaya ku tambaya sai Allah ya sauko mai masallacin gaba ɗaya zo ajiye ga gaba ne su tambaya kusurwa kaza mi an wannan wurin ya ce abu kaza ne kusurwancan wuri kaza fa ya ce abu kaza ne tsakiya wuri kaza daidai wuri kaza mi na wurin ya ce musu abu kaza ne suka gama duk tambayoyin da suke kaf yana ba su amsa daidai tambayoyin da suka yi suka ce to ta yadda sai mun shawara gaskiya ta bayyana amma mai saboda ne sun mun kurame ne in an faɗa musu gaskiya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba yadda suka yi ba sannan hukmun su haɗi cewa abin da ya faɗi gaskiya ne ba su haɗi sannan ummiyun makahi ne kuma ko da sun ga gaskiyan sai su ce a'a dukan ba su sani ba a kahirar minafikai ne haka ya kai ta takaddama da su su yi imani su ce a'a yau su hito da abincin gobe su hito da wancan ban ji Allah ba da wannan misali na munafukai sai ba da misali kuma na biyu da ruwan sama sai Allah ya ce mai alarama أو كصيب من السماء فيه ظلمات يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعد حذر الموت والله محيط بالكافرين الله جاء a farko mun ba da misalin munafiki da inda mutum ke cikin duhu ya hasa wuta ya ga haske tsoro ya ɗaya mai yana jin sanyi ya kare jiki ga wuta sanyin da kuma ya ɗebe saboda haka ya samu aminci ga jiki ya samu kuma aminci ga zuciya ta yi amma yana cikin haka sai wuta ga ta mutu mutuwar da wutar ka ta yi sai ya koma cikin tashin hankali fiye da tashin hankalin da yake ciki a can munafuki kenan Allah shi auka ne. ko kuma misalin munafiki shine misalin sayyidin ruwan sama ya aka misalta da alkur'ani da ke sauka daga sama minas sama'i da Allah ya saukar cikin giragizai Allah saukar da ruwan sama fihi zulmatun cikin ruwan saman nan da ke tsalalowa lokacin saukar ruwan saman nan cikin dukwai ne ake wa ra'adun sannan ga shida wa barkul sannan ga walƙiya saboda haka yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim su munafukai sai su ce to bari mu sa kanun farutanmu a cikin kulluwan saboda mi hadar al-mauti min as-sawa'iq saboda tsawon da ake babu kyakkyantawa, hadar al-mauti don gudun mutuwa misali ne Allah ba wada da qurani Allah ne ke saukar da al-Qur'ani daga sama al-Qur'ani nan da ake saukarwa Allah ya misalta shi da ruwan sama ruwan saman nan da ake saukarwa wato al-Qur'ani yana dauke da dubbai abinda su kafaran ba su so na roshe gumakansu da wautar da su cewa wauta ce mutum ya dawo ya dauko dutse da kai ne ya zaɓo dutsen da yake so ya zo ya ajiye ya ce wannan dutse shi ne Allah ya dawo yana bauta mu wannan dutse babu wautar da ta kai haka ko ya je sassako itace ya sassaƙo ice ya ɗauko ya zo ya kawo icen gai ajiye ya ce wannan icen shi allan da yake bautawa babu wacce da ta kai haka ne. to ƙur'ani na sauka yana nuna musu wautarsu dubban da suke gani kenan cewa ƙur'ani na ɗauke da duk. sannan wara'ad ga tsawa hujjoji da musulmi ke samu a kan roshe duk abin da kafirai suke bisa gare shi saboda haka sannan kuma ga walƙiya kuma da tsawa da ci danga da ake yi da tsawa da ake yi duk gaba ɗaya kace wanda ake musu ne na ranar lahira ga wutar da za su koma a ciki idan ba yi imani ba saboda haka su ce bi za mu yi yanzu mu sa kanin cikin kunnuwan mu ko da ayar alkur'ani ta sauka ma ba za mu ji ban ana karantawa sai mun ji a tukunna ko to babu yadda ma mu ji cewa ana karantawa ba zai mu sa'an saukar idanuna sabiyahum fi azanihim min as-sawa'i saboda tsawa da ake yi hazala moti don gudun mutuwa wallahu muhitun bil kafiri Allah ta hukale ai ilimin Allah na nan zagaye da duk abin da kafirai ke aikatawa da su kafirai na asalin da ɗan koren su sune munafukai da ke zuwa su shaƙo labarin muminai su zo su faɗi musu da duk Allah na zagaye da su kaf baki ɗaya kuma zai ɗauki mataki a kansu daga nan sai Allah ce ya kadul barku ya kadul barku ya khusu absarahum kullama إن الله على كل شيء قدير والله يكاد الفرق wannan walƙiya da ke walƙatawa lokacin da ake saukar da ruwan sama ya kadu ta yi kusa ya kafa abu tsarahun ta tahiyar da ganin su duk gaba ɗai kullama a za a duk lokacin da walƙiyar nan ta haskaka musu wato in suka ji allah ya saukar da wani abin da suke so mataufi sai su yi tahiya cikin wannan hasken su ce madalla da abin da allah ya faɗi wuri kaza don an saukar da abin da ya dace da abin da suke so amma wai za a zulama alaihim idan kuma ƙur'ani ya sauka musu da duhu ƙamu sai su yi tsaye su ce to yanzu kan ba mu iya tafiya don ba mu gane haske don alƙur'ani ya sauko yana mai bayanin wani abin da ba su son ai magana a kai a ce kan da suke bautawa wauta ce a ce ba daidai ne su bi hanyar da ubanninsu suka bi ba don ubanninsu ba bisa gaskiya suka rayu ba to su tun da gaskiya ta zo musu su saki hanyar ubanninsu su zo su kama hanyar gaskiya su ce a a a wannan magana ke ba mu sun yanzu ubanninmu an wawaye idan ƙurani ya sauko da irin waɗannan ayoyin ƙamu sai su tsaya wuri guda cip su ce to ba za mu yi aiki da wannan ayar ba ba kuma za mu yarda da wannan ayar ba kuma za mu ƙaru balanci duk wanda ya zo karanta muna wannan ayar Allah ce wa laushe Allah inda Allah ya ga dama la zaba bi sab'ihim da Allah ya tafiyar da jin su gaba dai wa absarihim da kuma ganin kamar yadda ya tafiyar da jin su da ganin su na koye to da ya tafiyar da jin su da ganin su ma na bayyane ya zan haƙiƙanin an ayi magana ba su jin an yi sun koma kurare sannan Allah ta yadda gani suka koma makahi na gaske amma yanzu makahi ne na koye marasa ji ne amma kuma na koye kama ce yaro maras jin magana ba magana abbeji ba sai dai ne bai aiki da abin da aka umarce shi da shi an hane shi kuma bai hannuwa a ce bai jin magana kenan ji na koye kenan amma ba ji na bayyane ba ji na bayyane kai yana ji a ce yi kaza yana ji a ce bari kaza amma bai yin abin da aka ce a yi kuma bai bane abin da aka ce ya bari sai a ce bai jin magana to su ma din maras jin magana suke abin da aka umarce su na imani da Allah ba su yi abin da aka hane su na bauta wa gumakan nan shi ne suke komawa suna yi a ce su ma ba su jin magana kenan to kamar yadda ba su ji a ɓoye to da allah madaukin sarki zai iya tahiyar da jinsu na bayyane ma ko an yi maganan ba su ji haka ne tahiyar da ganinsu na bayyane komai da ba su gani su koma makahi sai musu jagora saboda ka su sani inna allah lalle allah kadirun mai iko ne ala kulli shay ga duk komai baki daya ba abin da ya buwaye Allah da abin da Allah ta jirki ba mai tasa mai birki don abin da bai tashi ba kuma ba mai tashi saboda haka idan suna imani su yi imani don kansu idan ba su yi kuma to kuma wannan ranar da za su ga sakamakon rashin imanin nan to ranar ba su da wanda zai cece su ana nan masu Allah ke ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون bayan Allah ya magana akan mu'minai ya yi magana akan kafirai ya yi magana kan munafukai sai Allah tun gaba ɗaya zai gangame kowa da kowa baki ɗaya Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kafin baki ɗaya da mu'minan ku da musulmanku da kafaranku da munafukanku ya ce tsorbudu rabbakun ku bauta wa ubangijinku ku daga duk bambance-bambancen da ke tsakaninku da duk wani abin da kuke ji ku dawo ku bauta wa mahalicinku Allah zai halakakun wannan da ya halicce ku wallazina min qablikum kuma wanda ya halici al'ummomin da suka gabace ku idan kuka yi haka nan la'allakum tattaku tabbas za ku kare kanku daga azabar Allah duk wanda ya bauta wa Allah to tabbaci ne babu watakila ko ana tsammani ko ana sa rai tabbas ne ya kare kai ne daga azabar Allah Allah ka ba mu yi kun bauta wa Allah yadda yake so alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha bayan Allah ya kira cewa zo a bauta mai idan aka bauta mai kuma ga sakamako shine kare kai daga azabar Allah sai Allah ya faɗi wata ni'imomi ni'imomi da ya muna idan muka tuna da waɗannan ni'imomin za mu ga cewa lalle Allah ya cancanta mu bauta mai allazi ja'ala lakum al-ardha firasha wannan da ya sanya muku kasa ta zama firashan shimfida kamar yanzu da muke zaune bisa kasa ga kasar nan Allah ya shimfida muna ba sai ma da ma ba iyaka ka wurin da da kyau a sa tsiya a share an share shi kenan a zauna ba za a samu shimfida wane ne yi wannan aikin shine Allah ashe duk wanda ya wannan aiki ya cancanta a bashi tukuncin wannan aiki da yayi shine mai in ya ce taho a taho in ya ce zauna a zauna in ya ce tashi a tashi Allah ce wasu sama a bina'an kuma shi ne wanda ya mana sama ya mana sama ta zamo mai ruhi ga ta nan a wadatin da muka wa gidajenmu da ɗai sama ba taɓa tsagewa ba a ce a je gyaran sama ba su wannan ruhi kuma bai taɓa faɗo muna ba bale mu ce muna nan ƙasa muna ɗarɗar wata ran sama ta keke ta faɗo muna haka nan ɗin bai taɓa faruwa ba ranar da za ta keke ranar tashin alkiyama kenan wa an zala sama'i sama ima'a sannan Allah shi ne jidda ruwa daga sama babu wanda ya wannan ce wannan aikin face sai Allah Fa fa'akharaja bihi minas samarat fa'akharaja Allah ya fitar ya tsirar minas samarat nau'in 'ya'yan itace daban-daban daban-daban daban jihi da ruwan saman nan da ya saukar mana daga sama akwai ba mana ci ga mangwaro muna ci ga kankana ga kashu ga abarba ga wasa ga kaɗe ga dunya nau'in 'ya'yan itacen da mutum zai iya lissafawa duk sanadiyar ruwan saman da Allah ya saukar muna muka samu wannan ni'imar inda bai saukar da ruwan saman ba to ba da babu inda za mu samu wannan ni'imar wani ya ce to ba ga riyoji ba a sai mu gina riyoji mai ban ruwa a ce takwali ruwan riyojin da suna suke ko su da sama suke Allah ce wa anzalna min as-sama'i ma'an فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون Allah ce mu ne muka saukar da ruwa daga sama muka zaunar da ruwan nan a cikin ƙasa ya za a gina ƙasa a cimma ruwa Allah ne zaunar da ruwan da cikin ƙasar nan Allah ce kuma mu masu iko muke na mu da ruwan nan dare guda a wayi gari duniyoyi da koramu da fadamu duk gaba ɗaya kasance babu ruwa cancancab in ya so ku a ganda za ku samu ruwa Allah ce mai tsirar da ya yi itace daban-daban ne rizqan lakum domin su zamo abinci gare ku na ci da na saisuwa wasu ya yi itacen ana shuka su ne ɗaiɗanci wasu kuma ana shuka su ne a ji a saituwa wasu kuma ana shukawa ne kawai don saituwa don gaba ɗaya Allah ne mana wannan aiki Allah ce to tun da kun san cewa mahallicinku ku Allah shi kaɗai ne yi wannan kuma kanku ba su da hannu a ciki to kula ta ja'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah kiyoshi ashe Allah na da kishiya abota mai abota mai kishiya ce kuma ta kun yi kowa sanin zahin kishi banki Allah ya mada duk wannan neman babu hannun kowa a jiki amma wurin godiya in za a zo godiya sai a ce a gode wa Allah a gode kuma mu lata mai gunkin lata me wancan lata ya yi me tsina na muku me ta muku kasuwancin ku ba shi ne ke ba ku riba ba ta tahiyar da kuke yi ba shi ke amintar da ku ba duka ba da aikin Allah ne to saboda mai za ku koma kuna gode malata da ƙunza da kubala da manata da sauran kuma kan da kuke bauta mu wa an jumta alamu alhalin kun san da cewa Allah bai da kishiya to duk wanda ya haka nan to babu wanda ya kai shi zalunci a ɗauki haƙƙin Allah a ji a ba wani a raba haƙƙin Allah a ba wani rabi a ba Allah rabi da Allah ce to ni ba su rabi haƙƙi ke ba a ba ni duka to a ji a ba duk wanda za a ba a ba ni ba su rabi haƙƙi ko kuma ta wani duk da haka nan ni dai a ban nau ka haɗa ni da kowace in ana bani a bani in kuma ba a bani a a ba duk wanda za a ba ko ko kuna wani haka nan ko to ko da bayan halatta awa kishiya to da da bale Allah wanda shi gaba ɗaya bai halatta a mai kishiya ba to saboda haka wajibi ne mu gode ma Allah mu bauta ma Allah kuma shi kadai mu sani cewa duk gaba ɗaya bukatocin mu ga hannun shi suke sannan shi ne mai biya mana bukatocin babu wani mai hannu cikin bukatocin da Allah ke biya mana sannan kuma duk lokacin da za mu bauta ya zan Allah shi kaɗai ne muke bautawa in za mu roƙa ya zan Allah kaɗai muke roƙawa in za mu yi talaka don Allah kaɗai za mu yi in za mu yi kyauta in za mu yi sallah azumi da zakka da sauransu duk gaba ɗaya zan don Allah kaɗai za mu yi ba don kowa ba idan muka yi haka nan to ba mai kishiya ba ke. amma duk mu kai bari in yi don wane ko don wacce dai bari in yi abu kaza a to ba don Allah an kai ba babu lada cikin wannan abin da an kai saboda haka a mai da hankali a nan iyaye mata da yan uwa mata ina kiran ku baki daya wurin taimakon da kuka wa juna na bukin da kuke yi tsakaninku a mai da bukukuwa don Allah duk wa wata buki ki mata don Allah kakki yi domin ita ma ta yi miki idan ba ta yi don Allah ba babu lada ba ko dai ta biya ki shi ke nan an zoje ma ba don Allah an kai ba ko kuma ta biya in ya so can ta tsace tsakaninku ita lalle sai ta biya in ya so a kama rikici duk wanda ta zo ta baki wani abu sai ke rubuta sunanta da abin da ta baki in ke in ta kama za ke ba ta ke za abin da za ke ba ta ba don Allah ake yi ba nan. in za ki yi don Allah ki yi don Allah gwargwadon yawan abin da ke gare ki kake kiliba mi tabbaki gwargwaron ƙarfin fa tabbaki in taro tabbaki ke kina da dubu ki ba ta ita gwargwaron ƙarfin ki tabbaki to ke ma ba ta gwargwaron ƙarfin ki kake kilibi abin da kin ta. in ko duniyan ga dukkan dauko tabbaki in ko ba ki da to ba ta duk abin da an gare ki ko ta amsa ko kar ta amsa ke dai ke yi don Allah saboda haka a bai da hankali ya kasance duk ayyukan da za mu ta yi na ibada na taimakon juna ya zama don ka yi don Allah Allah ne shi ne ya kira da taimaka ma juna to lokacin da za mu taimaka ma juna mu yi domin Allah in ke ba ta in ke larura ta same ki ba ta samu ta baki ba to ba maganar bashi fa tsakanin ki da ita ce ai ana nan arabin ta bashi ku barka da ai na san da ita sunanta na nan rubuce a'a in ka yi haka nan to babu lada wurin Allah ake rubuta sunan kowa wanda ta baki shi kenan ba ta baki ba shi kenan larura ta kama kowa in kina da jeki ba ta in ba ki da shi kenan ba abin ki ba shi ba in ba haka ba da ba su kan da Allah ka bin mu'aida shi ne sa da jinsu don nan mutum na wata bahir da zakka cikin mu nan kike nan sai Allah ya ce kina bin mu ba shi ko ba mu da abin hidda zakkan ga mutum nawa je hajji cikin muna nan shi ke don ta Allah ce shi abin mu shi alhali ba mu da abin zuwa hajji saboda aka mu shafa makan mu lahiya Allah za mu dace da alkhairi to nan za mu da sa'a saboda lokaci abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma bayanin da ya Allah ya fi mini ya yaye cikin zukatan masu saurare wasu bani da Allah mu bi hamdika sha da Allah da illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ana rama mu je tambayoyin da aka kuma karanta ba Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Amma ta farko tana cewa assalamu alaikum. Malam don Allah ina son a yi min bayani akan da muke yi guda biyar A rakawoyin farko su aka yi mafatiha da sura, rakawoyin ƙarshe su aka yi mafatiha kaɗai ba da sura ba. Wassalamu alaikum. sallolin da muke cikin yini guda biyar sallar subahin azuhur la'asar magariba isha'in waɗannan salloli guda biyar sallar subahin raka a duce kacal ka hayaye sallar subahin ta yi nafila biyu da ake ce marasa ta yi bayan an yi a salatu aka waɗannan nahila guda biyu an yi su guda biyu tukuna tashi a yi sallah alfijiri a yi kama a yi sallah alfijiri karatu bayyane da fatiha da sura bayyane ake karatu da fatiha da sura har mata ma bayyane za su yi karatu muna sha muku bayani mace za ta bayyana karatu daidai wanda ke cikin ɗakin da take karatu zai ji tana karatu wanda ke waje bai ji amma ba dukkanin aka yi da karatun mace a ce murya ta al'aura alhali in ta yi ta waje ta tualan murya amma tsakaninta da Allah a ce murya ta al'aura ta koyi wa za ta Allah za ta koyi ma muryarta sallah az-zuhr raka'a hudu akai raka biyu ɗin farko an yi fatiha sai a karanta sura an zauna aka yi tahiya aka tashi ga raka ta uku a karanta fatiha kadai inda ka tashi ga raka ta hudu a karanta fatiha kadai a zauna ya tahiya a sallami la'asar ma haka nan raka hudu raka biyu ɗin farko da fatiha da sura raka a biyu don ƙarshe fatiha fatiha kawai sai mangariba raka uku raka a biyu don farko bayyane ake karatunsu da fatiha da sura na ka zauna aka yi ta hiya aka tashi da raka ta uku a karanta fatiha kadai a sirce a zauna a yi ta hiya a sallame sallar isha ya raka a hudu biyu ɗin farko da fatiha da tura bayyane biyu ɗin ƙarshe asirce ake karatu fatiha fatiha kadai tura eh, eh, abinan eh, raka ta uku da ta hudu a zauna ita iya a sallami wallahu a'lamu sai da mai ce ta da wani cewa assalamu alaikum malam an ce ba a ambaton Allah cikin yaushe amma in ka ga abin da zai cutar da kai kana ambaton Allah kana iya ambaton Allah ko kuma da za ka yi ba to kamar yadda malamai suka ce ana iya ambaton Allah idan ya kasance don neman tsari ne in ya kasance don neman tsari za a ambaci sunan Allah to an ba da dama ambaci sunan Allah kamar yadda aka ce ba a ɗaukan alkur'ani babu sarki aka ce to ko da babu sarkin in dai don kari ne to a karanta ko babu sarkin to haka ma yaushe in ya kasance mutum ya ga abin firgita zai nemi fari ga Allah babu laifi idan ya ambaci sunan Allah wallahu a'lam na su nake cewa mara don ɗan uwana in ka ɗauki tun watan azumi har yanzu ba san inda yake ba malamin Allah a taya mu da addu'a sa'annan ko akwai addu'a da za a wani wani ayi assalamu alaikum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh yana da gaskiya addu'ar da annabi Yunus alaihi salam yayi lokacin da aka jefa shi cikin ruwa kihi ya haɗiye shi inda Allah ya ce kihi ta ya gabawa na ce Yunus ta ya ɗaukar shi ka ajiye cikin cikinka har san da nan bukace shi yi ya zo ya haɗiye shi ya ajiye kan cikin ciki na bai ci ba don Allah ya ba shi umarni cewa ajiye mai shi saboda haka wannan ayar malamai suna cewa a karanta ta a karantawa duk lokacin da aka fada cikin wata musiba to Allah zai kawo kuragewa la ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin za a karanta a wannan amma in shi wanda abin ya tafani. ta ce inni kuntu min amma in ba wanda abin ya shafa bane kuma yana so ya taimaka ce inna kunna min zalimina Allah ya sauka Assalamu alaikum malamin ya wannan tambaya ta ce tana so da ala ayyar kima da iyayen da suke wasa da azumin iyayen ma'ana suna wasa ko da yaran sun kai lokacin da kamata ce suna azumi na watan Ramadan ya rashin musulman iyaye suna wasa da wannan azumi iyaye kalubale ne zuwa gare ku ranar alkiyama fa sai Allah ya tambaye ku amanar da ya baku ko rike amanan ko kuma ba ku rike amana ba to nan fa za ku haɗi ma Allah Allah ce ku an fusakun mahalikun nara uba shine babban wanda za a tambaya wannan haƙƙin don haƙƙin da iyali ne duk gaba ɗaya suna nan fi bisa wuyayi ne saboda haka wajibi ne zan ka tuntubar ita uwa halin da ɗiya ne mata suke ciki ita ce mai sa ido ga ɗiya mata shi kuwa zan mai sa ido ga ɗiya maza saboda haka wajibi ne ke uwa ki zan ka faɗa ma uban yara mata halin da suke ciki a san matakin da za a ɗaukan musu da irin karantar wanda ya kamata a yi musu kayan haka nan idan yaren na zuwa makarantar islamiyya wani ilimin ma sai dai su zo su waɗa ma iyayensu ba ma iyayensu su waɗa musu ba to saboda haka wajibi ne iyaye mata da yan uwa mata ku zanka kula da ƴaƴanku da kuma jikokin da ake ba ku riko abin da ya waje kan kansu ku sanar da su idan ba su yi kuma ku san matakin da za a ɗauka sannan ko da ba su balaga ba ayyuka alkhairin da suke aikatawa ku iyaye ku ake rubuta malada ashe ya kamata ku umarce su da aikin alkhairi don ku ci moriyar alkhairin da za su aikata kahin su balaga a koma ana rubuta musu da kansu Allah mu dace da alkhairi sai da tambaya ta da cewa assalamu alaikum bayan da Allah wace irin addu'a ake yi ma shi. kuma ana yi wa mamaci sadaka addu'a babu wata zaunan nan addu'a wanda za a ce ga wanda aka wa mamaci in ke kin mutu min kike son a roƙan miki tau shi ke nan saboda haka duk mamata kowane mamaci na so a roƙan mai gafara a roƙan mai samun aljanna ke kenan ko to shi kenan saboda haka abinda za a ta roƙan musu kenan nan kuma sadaka ana wa mamaci sadaka ya danganta in ruwa a gare ki ki ɗebi ruwa ki sadaka ki ce Allah ka kai ladan sadaka ruwan ga ga mamaci na wane ko mamaci ya wacce eh sai take cewa malam an ce duk yaron da ba a zama alƙalami ba idan ya aikin lada ana rubuta ma iyayensa kuma idan ya zunubi ana rubuta musu to ana mana ta ƙarin bayani kan wannan assalamu alaikum idan yin alheri ana rubuta ma iyaye na iya ba a rubuta ma kowa saboda haka iyaye ku zanka umartar 'ya'yanku da aikata aikin alheri domin ku ci moriyar ladan da za su yi ta samu suna ana rubuta muku lada kayan su balaga da zara wasu balaga shi kenan an buɗe musu littafi saboda haka da alherin da suka aikata cikin littafin da za a rubuta ba littafin ku kuwaye ba abin da za a rubuta cikin littafin ku uwaye shine ladan abin ga tarbiyyar da kuka yi musu tarbiyyar da kuka yi musu da wannan suka aikata alkhairi ana ba ku lada saboda ku an sanadi na su gane alkhairi nan Allah ya samu dace da alkhairi. Alkhairi saboda ta karshe ta rubutu tana neman alfarmar cewa malam don Allah a kara rana guda daga cikin wannan rana da ake yin karatu ma'ana in zai samu abin su a ranar nan ba da kuma ranar asara Allah ya saka malam da alkhairi wa wasu alaikum Allah ya ba mu yukun dagewa da wannan ranar ma ta laraba din eh, mun samu ranar laraba ta tsaya ana ci gaba ba yanke ba mai babban arziki in kuma ta samu da asara kuma in Allah ya so za a iya karawa eh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 ثواب الآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله وأنا في هل ما أنت أداد أشجك الداج أنا وهذا سؤال الله كي مسلم فتا الله كي مسلم فتا الله كي مسلم فتا وأنا لكم سك متو الله كي جكنتو الله كي مسلم رحمة الله كرب شهادة سو شو كم وأنا لكي تأدنش الله كلورة سو سبر ولا أيش نتأدنش الله كلورة سو سوبر سبر ولا أيش نتأدنش يا الله تامنا كل شيء ولا تشتى شهادة kunna ya rabbal alamin ya Allah zaɓen da ke tafi Allah ka zaɓa mana shugabanni na kwarai Allah ka zaɓa mana shugabanni masu son mu Allah ka zaɓa mana shugabanni masu tausayin mu Allah ka zaɓa mana shugabanni masu ƙaunar mu ya rabbi duk wanda zai zamo zai zai shugabanci ya ta mana Allah ka hana mai shugabanci duk wanda zai shugabanci ya cuce mu ya kware mu ya damfare mu Allah ka hana mai shugabanci ya Allah mun roƙe ka ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama masu albarka Allah ka ba mu ruwan san masu albarka Allahumma rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman ya Allah la hazzamu Allah kai su lafiya ka sa su aiki haji lafiya ka dawo mana da su lafiya rabbal alamin to hadura abakin da Allah ka dauke musu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب